وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوحد دواة جمعة وطن شوال هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالبؤية لتليه رد أربعين دعوكو Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da mukamfaka da duniya da lahira don tsarkin sunayensa kamar dai jiya babu da babu za mu haɗa ainihin kajin yi bayanin tattarowar fatiha ko kuma bayanin fatiha ta tattaro akan manyan abubuwa to yau kuma sai dai yau kuma fatima ta tattaro waraka guda biyu waraka na zuciya da waraka na jiki amma na ji kamar tambaya shafi na sha uku Na. ban gidan na kulla ƙarshe fal yango Na. فهذا القبة بالقبة إتي فلينظر العبد سيره على هذا الصراط وربما يتعي النظر رأي رأيوك أكم ونن هنيا آه، في الدنيا الدنيا من أننا صراط مستقيم mutum ya tsaya ya duba rayuwarsa ta wannan duniya ya tsinci kanka yana kan siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim kaga hanyar nabiyina siddiqina shuhada salihina dai ma an ka dauka ya wadatar to da kamar in mutum ya duba yadda zai rayu irin rayuwar annabawa a nan shi ne yake kan siratul mustaqim to gobe kiyama haka zai samu kansa akan siratul domin mai bin annabi ne zai tsira a takaice annabawa ne za su tsira annabi shine abin buga misali shi ne yake akan hanya nan duniya mustaqimiya to gobe kiyama za ka tadda annabi a kan hanyar sirati mustaqimiya to haka duk mai koyi da annabi a nan duniya yadda ya rayu ni'a fil ni'a in ji masu lissafi ɗari duka ɗari a kan hanyar annabi to gobe kiyama zai samu kanka a kan sirati ɗari fisa ɗari shi kuma ta bakin namu tsintsin ta yayi kakkala ta zai fatar da hanyar na amon murkuɗe a kai sa gide kuma ya sanai ta zai sami hanyar nan da ɗan dama dama da ɗan kaza kaza daidai yadda mutum ya ɗauki wannan hanya ta musulunci a duniya haka zai tsinci kansa a lahira kan da zaɓi don haka nan duniyar nan inda muke zaune muna kan suraɗi ne ba mai tsira sai wanda ke rayu a kan yadda annabi ya rayu a wannan gidan na duniya ta kuma to haka can ma zai tsinci kansa a haka a kan siraɗi zai bi siraɗi tsallake to don haka nan to larabcin ne na sai ɗan bugu to amma asalin in wannan ya gyaru ya riƙe shi ne salin rahu sai rahu ala zalika sirat aya siraɗi alwasafi min khairihi daga rayuwarsa ala hada akan wancan sirati na lahira kun zama ba na ihdina sirat al-mustaqim da nan duniya da wancan na lahira kun da shi yake bayan da duniyar nan sirat al-annabawa yake wani kan lahira ma yadda kafan san kanki kunnen kibiya da kunnen kibiya ka je ka ɗauki kibiya da gani za wannan kunnen irin wannan ne in ya so ka ga dama ka ce takalmi da takalmi in ka dubi takalmin dama ya yi kama da takalmin hagu ba kafai ake iya gano bambancin tsakanin wannan takalmin da wannan takalmin ba inda na mutum da ne to haka nan rayuwar mutum yadda ya tsaya a kan alƙur'ani shi ne siratul mustaqim sunan manzo Allah ita ce siratul mustaqim gobe ma haka zai samu kanka a kan siratin ta a aikace sakamakon aikin sa zai bayyana ya ga mutum to saboda kacin bayani shi kan da tsayin da ɗaukar shaka eh bayyana eh tawaga guda hudu sai motsin eh ai wa'ina ana ake ba su wa'ina su kwalli duka wannan dukkan motsinai ne kaga a cikin inda an gama koli ana ake zaba salihi na kai motsa shahidi na kai cikin muhimmanci Allah ba ko ba a magana ya tsallake mutumankin ma tun da ta kai shi har Allah ya zaɓe shi ya yi magana da shi baki da baki ko ta hanyar wahayi wancan a cikin su shi ya wuce magana baki da baki har an aike shi ga wannan matsala da ya kai wa al'umma ka ba ka je ka ce su yi ka ba ka je ka ce su ba ka ba a ga dole mutumai ne sọ́rọ̀ sai dai suna gaban musulmi hey sauran kuma musulmi na baya baya da ìkẹ́ ní kí ni matakan din na shafi na kele n ke kai kwanta Allah ya ki mu a rai me na'am na gan shi tabbar da ga yi. eh وضعف المعلوم فعله تعاونا وتسلا مثل ما nan da ke neman dole a roƙe ko bukatuwan bawa fauka da yake da sunan irarul abdi ila hadhihi dawa mana wannan dawa na da tsananin bukata zuwa ga wannan du'a'i fauka kulli darura akwai bukatu mana ba isi muhabbar da wakilan su aliman ya tsoro an rusa maganan can tun da rabbi ne dogon ne ma rabbi da baka da zai san madajiyar alkiyar idza kunna mota mutadina fa kaifa nasalu hidayah shi ne tambayan ke in musulmi ne ne ya zamu roƙi Allah shirya, masu na kadan qur'ani ke sai ce to fa innal majhula lana min al haqqi wa ba'aful malum abinda muka jahilta na gaskiya mulkin abinda muka fari ne haka da dole ne ga Allah kana nan kaga dole a rage Allah da abin da ba mu sani ba nonkin abin da muka sani ne yau ga littafin nan mun tsakoyi da kasan ba mu taɓa karanta a amanin kulobi ba ya mayar da mu sanyuwa kuma karatu haka yake sana a kanta majau abin da ba mu sani ba shi ne nonkin abin da muka sani ba ka zama a roƙi Allah ya su da mu shi ko sannan bayan mun shirya mun roƙi Allah ya ba mu iko mai yake da shi mu ba wata ce to kaga to wa ma la na'rifu ma ma la nuridu fi ma ma la nuridu fi ilahu abun da ba mu da iya aikata shi ta ta sala da yanzu a rayuwarka babu wani abun da ka san shi sunna ne ka san shi mutahabi ne amma baka da ni ko aikata shi kai magana tambaya ce ai ba karatu ne eh mulki wannan abu ka su suna ne amma ka kafa fara kafa ko a zumunci wannan abu kafin tsakanin ka da wanda zumunci ne ka je ka yi magana da shi ka ba kai ga kaza ka ai kafa abubuwan da ya kamata ka kyautata a mu'amalolin ka ga sunan ka kafa fara kafa kuma za ka iya ba abin da ya hana maka tsayin wannan abun ba kome da su ya gaba sannan wasare ya lalace sai shaka da na yi ya fito yi saboda abin da ka lalace hana maka aikatawa sai ka san abin ka san ne ka kasa aikata to ya za aika aikata ba ta karo gyalla ba sai da karo gyalla ta yi ba sai hijinar sirabul wasafi bin da nan ka samu ma hidayen abin da kan rafa hidayatu tauhidi ta tafi tauhidi yanzu za ka yi mutu kafin ya ya bar ƙarya dukkan nan mun san ƙarya ba kyau ba kuma wani abu ne ƙarya ba ka faɗi abu ba haka yake ba mun san shi bai da kyau amma kuma na aikata shi mun samu ta bayani amma ba mu samu tafi tauhidi ba mun san cin naman mutane ba kyau amma ana koma gefe mun ko 'yan siyasa ba dinga zagi ɗaya ɗaya bayan ɗaya muna koshe ɗaya bayan ɗaya to mene ne ita kuke yanzu wannan gina wannan ɗan talafi da kuka yi daidai ne na daidai gaskiya ba daidai ne ba kawai ɗaukan wannan abin kamar ba za a yi mana komai ba ballantana muka ɗauko zagin wani a anguwa zagin wata mace ko zagin wani namiji ko zagin wani magani ko wata wani mene ne wannan dace mawafin abin nan da muka yi ba daidai da ba wani aikata shi kaga mun samu hidayatu bayan amma mun rasa hidayatu taufi da kasalan kawai ta hawunan suke to an wannan kai da shi sai Allah ya gafarta mana wani ma za ka yi ka gama ba kama son ka yi ne ba kada haza na arifa ne da malam da yi da ilahu ba mu da komai a aikata shi ta haunan in an fara magana cin nama mutane ga matsayin sa ga matsayin sa ga duka za a ce a'a ta ai wancan ne a'a yanzu ka ga muhawarar yi kun tafi sannan mutu da ma'amuri da kwaton-kwaton irin abin da muke son zamu mu yi din kada ko wanda muka sani muka kasa yi ya yi yawan wanda muka sani sun muke yi ya fi ta? Ayi aka tarmani a yi dunahu akwai mai kokari shi wanda na nafa abin da ya aike da shi ya fi abin da bai aike da shi ba wanda yana da wuya wa ma na naqdiru alaihi mimma nuriduhu kadhalika sannan da wancan muna koya mu aikata ba amma za mu iya ba gaba daya kaga shi ma zai wa Allah wanda muka kafa din nan sai dai mu roki Allah ya yi mu shi na'am eh مريدي mulhidi ne wani da yanke izina ta kira a cikin ba ku yi don ne za mu yauki ainihin irin wannan ba ka ce an nama suna ce don ne za ku yi talafi a gare shi ya riga ya a wannan mu yi da rikin mu sauri to magana ta kafin mu je yau a an ijtimalul fatihati tattarowar fatiha ala shafa'aini akan waraka guda biyu fatiha kaga ba a faɗi abin da take warkarwan ba ko saboda girman abin ba a ce warkar da ciwon kai ba warkar da gudawa ba warkar da kafa ba a'a fatiya ta tattaro warkarwa guda biyu sai ya tattara ta shi shifa'il qulubi wata ciwace ciwacen zukata kenan kafin ku akwai da bulu a Ki da karanci ana kallon zuciya za ka ga abu biyu ga eh, shubuha da sha'awa kowane kuma ka ɗauke shi zai faɗaɗa wasu fa'il abada ne da warakan jikuna fatiha na magani tun da dama magani a ƙa'idar ai guda biyu ne ma kawai magani akwai magani da jarumi ganye-ganye ne aka haɗa aka rusha ya yi maganin wancan ko fasfake da sayoyi aka haɗa aka nika aka barbaka ko aka shafa wannan dukkan da zai aka dinga yi har aka zama ko kuma aka dafa ma kai ta juya ta kai ta juya ta kai ta juya ta kai ta juya sai ta kama yi wannan kaga na ta jaro ne akwai magani kai da abarwa Allah idan magani ya gagara shi ya gagara sai Allah sai kuma mai ciwon sai zai rage Allah sai an kafa maganin likita sai a tsallaka wurin likitan koli haka lamarin sai daga Allah kuma ya warkar to kada mu daɗe a nan فأما استعمالها على شفاء القلوب ترتر ورفاتها كم ورقا زكاة fa inna ha iskamal alaihi a kan maski male ayi fatiha ta fakara a kan wannan waraka mafi cikin warkar ba shi fa an ayi gajin ta an ji kan nabi allahumma na ta yi shi an ta shafi shi idan allah ya warkar da kai ba komai ya wasu fa inna madara a kilalin kolobe a turken ciwace-ciwacen zuciya a tun da ciwon kanta yana da asali yana da tushe tushensa wa asqami da cuce-cuce da asqam da ya yi filali duk ɗaya ne Allah akwai lalacewan zuciya ɓacin zuciya abu na biyu fasadul ilmi lalacewan ilimi idan ilimi ya burkuce zuciya ta fara ilimi idan sanin Allah sanin addini ya bude sai a rasa inda za a kafa yanzu me burkutan mana da Najeriya kafa jahiltan Allah jahiltan lahira ya fa kawai kowa idan gare sai dai idan kina shi yaushe za a ne, yaushe za a miƙe hawa wa fasadar kardi da fatin manufa lalacewar niyya a niyyar tsakani hai eh? sai kan salar za eh. a samu lalatacce akwai ilimi mai lafiya ba duk ilimi ne yake ilimi ba baka ji ba ina cewa ilimin mutanen duniya da ya tashi raba shi akwai kibiriti wanda wani tsayin ne ke magana akwai mai ilimin kibiriti akwai ilimi mai ilimin kibiriti shi ne ilimin da amfani amma akwai ilimin kansa fuzulu ne ba mai ne ba saboda kuma ana iya samun ilimin ilimin ilimin bal'amu ko da ƙur'ani ya kama na misalin da ya samu ilimin ya fara jada jada annabi musa a ƙarshen ta mafi dinka fada da annabi musa sallah ila anais ba akala da ila al-ardi ya karkata neman duniya kai karatu ka kare a riga kai karatu ka kare a mota kai hanta alqur'ani ka kare da tawasifin da ba ai ya ba ya kuma duniya فساد العلمي وفساد بالقصد راضي ويترتب عليه ما داعان يعني داعان قاتلان كده ciwuruka روكا بغاديو ما kisa na بايا bayan kan wannan جواب وهما الضلال والبغي daga inda ainihin da yake da suna ilimi ya ɓaci to za a bata za a yi ta kame kame daga inda manufa ta ɓaci shi nan za a samu fushi haka daga inda fushi ya jikta ai taro ya kare maganar ku cimma abin da kuke nema yanzu na ɗaya rigar kawai a cikin da ba su nasara ba faddalalu yana tafiya da sun tare tare bata natijatu fasadul ilmi sakamakon lalata ilmi ne eh da jira ai eh akwai fushi ne muni akwai fushin fushin ai fushin kasan da ke hawan hawa ne duk da wani lokaci amma nan biya biya da jande jande fushi wanda ke da muni tun da akwai fushin wanda aka taba Allah da ba irin ba misalin duk abin da aka taso zuciya na ɓace ba zan ce ɗan in eh, eh, zai hanzu a ba har annabi da ya tashi bawa wani shawara a ita ta lafiya gaba فتردد فردد عليه جواب لا تغضب daga inda kushe jitta kome yawa daga gani da duk inda mutane suka taru al'umma musulmai za ka ga fushi yanzu ina za ka wannan na haƙe da wannan wannan na haƙe da wannan amma haka duniya sai a haɗu siyasa suna iya fare-fare sannan ɗaya ga wace ta aika zama da fushin tsaya da yake wawan banza na bar maka ni abu ne za ka yi shi kenan sai ta koma sai su daga sai su amma wannan masallaci aka kai faɗa ba a shirya wani yuran da yake ba da misali ce gaskiya malam na gamsu da wannan magana ke na je da wata rana za mu ce muke da wani mutum yi ne zangon kai na zage shi ya zage ni aka rike ne aka rike shi makawa dai da yana son kayan shi ya zagaye shi ne wane na tabbatar wa wane sai ce na inda zama wawa sai ce to ka da kata mun yi fa ka san kana zuwa makaranta kullum kai malami ne kana zuwa makaranta ni ba na zuwa makaranta sai da kaka ta mun yi fa shi ba sai ji ke sa yi sanyi sai da makon ka kake jikin ku kana ga addini za ya san aikin aka fara sa'an za a addini rai da rai ake ɗaukar shi amma a duniya sai ku shirya to duk abin da ya taso aka yi fushi duk mai fushi kansa ba abokin harka da ya in Allah ya zara ku da mai fushi sai a je shan gefe ba a fara cikin wannan jama'a sai a je shan gefe wanda ba musulmi ne sai kamar da wannan fushin ya tashi a kula shan gaba amma fushi duk abin da yake ciki yana ba ka manufa yanzu ko da misali masu zamana a cikin masallacin nan idan mutum ya zo maimakon ya ce masa malam ba a je ta kallon ce ce sai ce masa wawan ba ba haka na ake aje ta kallon nan haka ka gani a cikin masallaci ka ɗauko ya ya da ta kallon waje haka ya mata ya rabu saboda Allah shi wannan ko ne da da kuwa duniya yake jin labarin wannan mahalaki ya kawo zai ga danginsa masu ra'ayi kiran ra'ayinsa abin da suke yi masa daidai shi a kasa ji karatun makarsanta yace kai wa'annan ɗan uwana ne bari gidan yanzu su kana zuwa wani kawai a ƙofar masallaci sai kunduma masa a can daga irin wa'annan mutane suna cutar da ko akwai wanda suka yi da niyya ne idan ba ko ya zo a yaga shi kuma abun mamaki za ka ga in ya ga mai kuɗi yana yin sa a gindi a eh? mai kuɗi ina ganin mutum a bai kwanta ma bai san da yan kuɗin sa ba sai da ina sa a gindi a gindi alaji ai kaza kaza kaza alaji ai kaza kaza alaji ai kaza ai yadda ake karatu na gudun haka muke ta shi ai kaza shi da karatu yake kallata masa ba kuma ban shi yake neman hadarinmu don waɗannan mutane ba su kai kila ka ce musu waɗannan sun zo ne don su waɗe masallaci kila an ka kalli daga wasu wa a waye ne amma in suna yi ne da sani Allah muna haɗaka da su man taɓa zama a inda muka zauna tun da wani abin ya riga ya gito ya gito haka duk wani da ɗalibin da na akwai ɗalibai da dama sun daina zuwa makaranta saboda abin da ƴan layin suke musu kana fashe da mota da ka ga din tura ma da ji wa banza ka ga duk da Allah ka ga da yake menene ce ni ne wa banza wanda layin nan daga nan har karshe zai iya sayan shi ko menene na wuce. idan ya ɗauki duka zai zagaya ta wani bishi kafa kai mana kashi a wurin babban mutum yana da gidan shi yana da hayata, yana da shan dafa har turare ake fara shan dafa amma ya zaga zai tsari a kwata a kwata da zai tsari sai da bishi ce masa ainihin kafa kai kashi in kai tsari kawai to wa'in can galar hakika na ɗauka da niyya suke da niyyan fasa makaranta ya za a yi wa mutane su na zuwa to nan ko sai ka samu kila da ma masallacin ike ci da masallacin ike ta amma da zarar ya ga wani wanda kila da zai maka da zai ko kuma masallacin ko ina kun fara daina musulunci haka ma fa ba wai nan kaɗai wannan ta take da kawai ɗan kowa har addini za ka yi a kai da haka ba gina ta addini ai ba na haka ke ba addini na haka ne har da zan fita daga cikin addini saboda ka zage ni ai din ne in na so ba ba in ba na son baka da Allah har a filin ka Allah ya tona ka ya kaskanta ka ya tona ka a duniya da lafiya ɗan uwanta ko mutum yanzu ke tafi a kan hanyar nan ya rafa mana na aina mu ne wanda zai kaunan mu ɗan da ido in ne kalli masallaci nan je da yake kallo sai ya wuce tukuna amma wani tambaye shi nan ne masallacin ka da suke da wani Allah ya yi daɗi ba komai wannan wani tafashi yana ɓata abubuwa والغضب شي فشي نتيجة فساد الأرض أين سكبكم لا لا جواب فيني كل جمع كل ذلك يدون الله ما غير سبقش ما هو غير سبقش وهذان مرضان وإن شيوك نجد بيو وايو وايو الضلال والغضب abdalalu wal gafalu wanda abdalalu natijatu fasadul ilmi wal gafalu natijatu fasadul هما وإن يفكر وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب سوني مسرطان kiwace-kiwacen zukata jami'a milan nan ne makarotan kiwace-kiwacen zuciya dole ciwon zuciya ya taso ne daga waɗannan ciwuka guda biyu maka fushi to in aka ce an ɓata an yi fushi to dukkan ya iyakacin duniya ba abin da ba ta so daga nan ba an samu tafa da lalle ko ne da yau an samu an samu fasadar arzi kuma zai auku ai sama asibu mabugunta ne muguntarsu kwabi ma na ƙadabin ko nisa da hau la'annahum saba alkawari mutunta shi yasa Allah ya la'ane su amma su da ike sun karanta shari'ai ɗin su su suka ga majalisa mai kama da irin wannan ba abin da za su yi sai dai su shiga su haɗa wane da wane idan aka zo bincike cikin ku ba an zo bincike ne a ga bindiga ba bindiga ba ta ɗaga musu hankali ba ko zo da su yi binciken me kuka mallaka na makamai ba sun zo da su yi binciken ko kwalen kwaina suke. ya za a haɗa rikici a tsakanin domin da haɗa rikici a tsakanin mu wanda mai faɗa da juna amma wani faɗa za mu shirya da wuri amma inda aka sa muka fara to har abada ba za mu haɗu ba ya za a yi a shiga tsakanin malami da ɗaliban ya za a yi a shiga tsakanin ɗalibai da ɗalibai a ɓata tsakanin ba su tsaya a nan ba kakkar da sun gana a nan za a tsace da zai da ɗan fage ya za a yi a shiga tsakanin miji da mata ya za a yi a shiga tsakanin ƴaƴan da iyayensu an mama mu ɗauka ya za a yi a shiga tsakanin makota da makota ya za a yi a shiga tsakanin ƙabila da ƙabila ya za a yi a shiga tsakanin yanki da yanki mai suna jiha da jiha sai daga hatta yan binne da yan ƙauye an kulla su gaba ba gasa suke ba gaba suke duk yadda za a su karya wa ƴan nasu rafta su yi wannan musibar da yau ke kamar an ka duba za ka ga wannan ciwon kusan ya ce ko ala a tare da mu ilimi ya ɓaci barka ta lalace shi kenan fahidayatul sirati shiryuwan tafarki al-mustaqim tatadammanu shafa'a min maradin dalali wanda mai ciwon ba a dalalu ba da kuma an gaba daga babu to shiryuwa kan hanya ne kakkiya hanyar suwa annabawa siddiƙai shahidai shiryun akan wannan hanya fatabammanu ta tattaro mana shafa'at shafa'a min maradin dalali waraka daga dole ciwon fata in mun bi hanya ba ilimi ya ce ba ilimin ya ce ce ai babu ba ولذلك كان سؤال هذه الهداية كذا وقوانا شريعة in دعائي شين دعاء wajibi ala واجبي على كل عبد shara الصراط المستقيم kada kai ne magana da ka gano wannan karon ka fara gano cewa wannan abin da eh ashe fatiha ita ce tushen komai babban da ma'ana ne dauki aka samu shirya ai malam an gama ilimi ya faru da ila balalu babu da layi wa aujabahu du'a'in da yi wa jaba kenan daga yau in aka taso aka gangaro aka zo kan wannan nafsin du'a'i ta duba da inda aka yi wa Allah kira alhamdulillah rabbil alamin yana hamidani abdi الرحمن الرحيم ينا عفنا علي عبدي مالك يوم الدين ينا مجدني عبدي Ibi a kana abudu, wa ibi a kana sa'in, sai karam a ka bai ni babai na. Wani abu ɗin wa? K'a ka toso a binda a ka ya fi. K'a ka ta'a ka na babai n'iru? K'a na lukon da awa? K'a na lukon siɗi a? Ni ka ta'i ni sa? K'a na lukon a ka ta'a kada a ɗauka kamar yadda ta sura allazina an'amta alaihi ashe wannan du'a du'a'i ne babba kai in an je maka babba kamar an rage maka daraja shi ne mai asalin du'a'i kun aka samu wannan an samu kawai don haka ike mai maimaita babu laifi wani zalika ta ana su'alu hadin hidaya da du'a'i ala kulli abdi to kaga da jin wancan mai tambaya da abin da ke tambaya mai cewa an shi da yi ne me ya da ka ba kaga ai ɗan shugaba ne mulhidi ne duwa ya ya za a yi a aka wannan tsarin dai sai dai ba ka wata ba la ya tu maka bi masali illa ji haka bil haqqi wa awjabahu alayhi kullu yawmin wa layla yafi zama wajibi akan mutum kai kanka tafi da nisa a kan na a kan ka a kan ki shi iya da baki mai da hankalin ki a kan in aka samu hidaya bi ma'ana hidayatu bayan hidayatu tawfiq masha Allah wannan shi zama wajibi kulla yawmin wa layla fi kulli salati shi yasa aka ce ai babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba mutumin da yi sallah bai karanta fatiha ba sallarsa khidajun khidajun khidajun sai da nabi mai da ta uku wannan ka daga to na zan fato liman mamo ba to wane ne ka wani an yi bayani a cikin kai dai sai san ta yi in kana jin sallar liman tare ko ka karanta yi ba ke son hankalin kai koma mawuni yana bayyana da shiddati daruratihi saboda tsananin bukatuwan mutum wa faqatihi da neman sa ila hidayatil ba, zuwa ga wannan shirya da ake nema kai Allah ka babu wannan shirya in aka samu wannan shirya mala ilimi ya zauna wala yaqumu ghayru hadha as-su'ali maqamahu wala yaqumu ainihin bayin haza wani wani roƙo bai iya kofin matsayin wannan roƙon babu wata kalmomi da za ka shirya sama da ihdinas siratal mustaqim wani ya fara shirya wa jiya ko shekaran jari kai ne da gidin can Allah ke ne ne ne ne ne ne ne ne ruwa da hujja da suka wa kafafa tarjina tare da du'ayin annabi ne kuma ba ka hada shi da ihdinar siratal mustaqim fihi farq daban na dabanta ana nuna maka wannan du'a'in ba a zo da su a taurata ba babu shi a injil wannan surar babu ita a zabuwa ba babu ita a littattafan da aka sauka a ƙur'ani sai za ka bada kai da ta kitabun ba mai bi sunan manzon Allah sau da kana an kayi wancan du'a ya yi amma bayan wannan ne eh. ba ku san ma'anan shi ba munkar har fasara munkar har wanda ya san fasara bai kuma sakon da ke ɗauke da shi ba har wanda ya san fasara zai karanta zai fassara ma amma bai san lokacin da yake ɗauke da shi ba bai san me ake nema a ciki ba ai qur'ani kullu ilimin sa in ka dauko ka karanta za ka fata samu wanda yake kai akwai ma bayani za ka samu ƙari ba shi ne aka ce wa annabi tukuna gaba da rabbi zidni ilma kada ka yi wahala maimaitawa kada ka roƙi Allah da daɗa ma ilimi ai ilimin abin da aka faɗa din ma to kaza zama mu ne min ne an ita rabbi na ilma rabbi kullu shi an tattara qur'ani dan ubuna ga Allah bayan ubuna ga Allah dukkan ai maka amma kun ga mu sai da abin da aka dan mana Eh, yana faɗa shi ne eh, eh kamar misali ana zuwa ana ce an amta alaihi ai kaga ya ɗauki wannan ai da kansa a cikin fatiyan ya kawo kana ce ihdinas siratal mustaqim da dan zaka ce an sirat alladhina an'amta alaihim kaga ya shigo ai sirat alladhina an'amta alaihim da an ne ne su da wani shahidai salihai nagari ne bayan Allah da dafa da nan to irin hanyar su muke nema muna son mu mutu a kanka an gaya masa ko a cikin fatiyar ma. an bali to ballantana mutum kuma yana sane dama da abin da ke ma. kai bacci ya farka abin da ke nema kenan kuma ta ga yake akan titi abin da ke nema kenan bai da nahiya abin da ke nema kenan ya wanke abin da ke nema kenan ya samu mukami abin da ke nema kenan ya rasa mukami ya tafi mukami abin da ke nema shi zai samu zuwa ga lokaci in ka samu komai ya samu wata haƙƙoƙo tabbatar da ainihin da iyaka na abudu wa iyaka na sa'i tabbatar da wannan shi ma ilman wa ma'arifa sanda ba shi ne a kace iyaka na abudu wa iyaka na abudu rububiya ne ba ku kai kaɗai muke a uluhiyya ne uluhiyya sa'inu shi ne rububiya kai za ka halitta mana wannan aiki ilman wa ma'arifa wa amalan da yin aiki da abu kuma a aikace wahalan haka ji a ji a ji a cikin kama haka kake ji eh tsadamiya eh ya ilma wa ma'arifatan eh da sanin abun da kuma ilimin abun kusan kalmomi ne mutaradifai ba ma bisu ya ku nuna bambanci akwai sani ma'arifa ta fi sani da zurfi da faɗi hmm. halan kuma ji a jikinka ya tazammana shafa'a wannan sanin wannan iyaka na abudu wa iyaka na sa'in wannan kalma saninsa tabbatar da shi a aikace ya tattaro waraka min maradi fasadil qalbi wal qasdi tun wancan me yake da sunan indina ko hidaya ta yi maganin lalacewar ilimi go ta tabbatar da ilimi tabbatacce to tabbatar da iyaka na abu iyaka na fa'in ita kuma ta tattaro daga ɓakin zuciya da lalacewan zuciya manufan zuciya sun innal kalba shi zuciya na jini ya arzu da faru akwai wasu ciwuka biyu su kan maka masa azimani tun da wa'incan ciwuka da aka yi magana tushe ne su wani gazabu da malu ko dalalu wani gazabu wancan su asali ne su da ane katila ne to amma akwai wasu ce ka fi zuwa kuke in ka za a hango yayin da kuke shigo ana iya bayan da su idan suka shiga ana iya fin da su ya arin da lahu marabani azimani wannan ciwukan manya ne amma ciwuka ne na cikin zuciya in lam yatadarakuma idan mutum bai yi maza maza ya cin musu ba ya taso musu ba tarama ya bihi ila talafi za su jefa su da halaka za su halaka shi wannan dukta ai dole ma ya halaka ya raba addini wannan ciwuka guda biyu sukan kai shi da ya raba addinin ba ciwuka ka ba ciwon jiki ne ba a'a ciwon zuciya ne shi cikin zuciya ba a ganin sa akwai ciwon jikin zuciya akwai kuma ciwon halin ma'anan zuciya ciwon ayyukan sun zuwa kake idan suka zo din nan kuma idan ba mutum ya yi maza ya cin musu ba take sukan jefa mutum zuwa da halaka ba makawa sai ya halaka ko ba a ruya fala qawla wala quwwata illa billah mutum ya yi abu dan a gani ka yi abinka Allah kake wa wannan abu Allah yake wa wannan abu an yana son mutane su gani yana so ya ga mutane su ga yana kokari a makaranta har in ya tara mutane suka zai masa ziyara sai ya ce kaga nan muka kokari da kaza ne bai kokari na yi kaza na yi kokari sai zan da mai kokari ta zama jiki na kalla nan baka yi amfani da wata fasaha ba ma Allah yi muku ba ko ne su fasaha ku kai za ka zafa bai abu na tasowa in yi gama ki Allah ya yi abu ya rasu lallahi wannan abin da kafa ne Allah ya yi shi in wani an nemi ni mutane idan kuka kabo shi kafa sun ya rasu lallahi wannan hanyar Allah ya halaka shi ba mawa mutu halaka shi annabi ma an nuna masa ka wa ma ramaita idu ramaita walakin Allah harama ya cinka kafan da ka jefa ba ita ka halaka shi ba Allah ya halaka shi Allah ya ba ka wata ƴar fafaha ka tattaro ɗalibai kuma su zo kanka kamar suna ganewa alhamdulillah kaza kaza kaza Allah ya tattaro maka to Allah ya gane da su taronka sai ka gode wa Allah abin da ka samu da Allah ya ban taronka amma riya rukuya ka dinga mutum ya dinga nuna wa mutane wannan ciwo wannan ciwo na zuciya malam mugun ciwo idan mutum bai shawo kan ciwon nan ba da wuri kafin ya mutu malam zai mutu kafin zai yi rufa mutum addini wal kibir da girman kai ciwo ne hukunci ciwon ibire kai dan adam ma ai kusan sai da wanda Allah ya maka mutum ya dinga gare ya kowa ne aka ba ya huwa ne aka ba ya huwa ne fadawa riya alhamdulillah ya magani maganin riya da iyaka na abudu kai nake bautatawa kai nake wada to tun da Allah kake wada ya za ka nemi mutane su fada karantar wannan da kake Allah kake wa da'a kaga baka damu da mutanen gari ba sai dai ka baya ko gare da zan faru lagar ɗin kada dan fara masallaci wa kake so ya gani Allah iya iyyaka abudu dukiyar ka da kace kai wannan ake iyyaka abudu wannan dukiya Allah kai na kashewa kada ba ka da bukatar ake mutane kun gane daga kulote har zuwa mai ni yi. ka yi masallacin ka gama ba a san ba kai kai ba a dinga bincike kai ne ko ba kai ne ba kar ma ka ba su fiska sun ba su tambaye ka su gama tsinin su can in ji da kwakwace ne ibada kai karatun alkurani ka ɗaya ko ne kuna kokari ne ku tsora kan ku tsakanin ku ɗalibai mu kuma tilawa ƙwarari mu dinga sauka a kullum mu dinga yin kaza a bane ga wannan ina yin kaza a cikin mu wannan ba na fasa mu tsakanin mu ba da mu na fasa a'a taimako ake bayarwa an ajiye ya mera miliyan goma miliyan goma ba su fa su kuma kafin nan mutum da a cikin mu ba mai dubu ɗari ya watsa mai miliyan ɗaya ya watsa wanda bai da komai sai naira wurga har su tunda Allah ya gani shi ke sauran ka kenan amma banda kana da kuɗi ka kawo naira me kaza ya kawo tonan babu laifi mun iya yin gaba wannan muna kusa na tsakanin mu Allah ya halici haka za da ba ka da ka kada wani yake kai ba da dan da ake aiki da ita to maganar ya iya sana abu kaga da suna sale ka kun daga gida ka zo karatun nan kun kai karfe goma ba ku tashi ba wa kake so ya gani Allah wannan yana kare ta ah, a haɓa mutum ya lalace a wannan zamanin mutum ba zai yi kaza ba ai kwanta mutum ya yi zauna ce na ne za ka faɗa masa ka saboda Allah ka ba ka san wani mutum ya sani yan kuma ya sani kan shi iyaka na abu da yana ƙonewa mutum riya a cikin zuciyarsa wa dawa'ul kibiri shi kuwa maganin girman kai wa kana nasta'in kana neman taimako idan ka girman kai kai waye kai ba komai ne ba kai ka yi imani abun nan da ke gaban ka ba zai taɓa wa ba sai a maka to kan ba ganin girman kai duk nasarar da kai nasarar da ka yi maka ita a kai ya maka nuna girman kai babu girman kai Allah bai yi maka in halitta ka da yi ka ba Allah ne ba da wannan sanadari ya ba ki girma kai saboda kana shaitan ma da Allah fa ya yi amfani da wannan da ya shirya da bai ce ana kai min ho halarta ne min kaza ko halarta ho min kaza maganin riya ba ku faɗi ba iyaka na amuri maganin girman kai to jama'a da gaskiya ta bayyana mai rage sai dai sai tawfiki ya Allah ka ba mu tawfikin ta duk da sai ka koma ka tsaya da wannan kalbar daga kai sai Allah ka yi nazarin ka ka auna ta da ayyukanka aiki na daban da yin aikinka inda kake rayuwa daban da inda kake rayuwa wancan ma shi ma daban to a aikin ka za ka kalli wannan duk abin da kake aikatawa daga ka ɗauka daga bacci zuwa farkawa ka kan abu bacci ka kwanta da dare ka farka ka tafi inda za ka je duniya kake nema ainihin yadda za a gina duniya gina lahira kake ainihin wurin bauta Allah duk da ka ɗauke iya na abu iyaka na abu girman kai kuwa kila zai ka ga kayi nasara da wannan an shi ka daga baya ka kama ya fi nashi da wannan ka zai karar da shi a makaranta kai ka haɗu sai ƙwarar da gawar shi a yi kana ga kokarin ka kuma kokarin ka zai ba Allah ne baka wannan bayawar ka ce iya na zai iya kana kai eh, kada ka kalli wani ta gado Allah da su karfa ka ba ya ƙara da ƙinƙi ne mm, mm. ka yi hattara karshe wannan da kikin da inda Allah ya buɗa maka kuma da za ka laika wurin sai ka fara kai ma da kiki na wurin don ka ganka da baiwar hadda ba ka rena mutane da baiwar makana abu ya joro ta maka da kamar Allah ya rike shi haka daga Allah dai wannan abin Allah ya jera shi wannan abin Allah ya warware shi wannan abin Allah ya yi shi kaza akwai wani magana da yake da ita wannan zai magana a kiyarda wacce zai magana a kiyarda wannan ana ganin sa sai jiran fa ake magana da abin da ya faɗi amma ɗauka jabi Allah ke ja alfarma daga Allah yake Allah yi maka shi ba don wani ba don na zo ba ai da sun yi kaza sai kai ba don Allah ya warware daga abin yi ba ba zai ka zai sai dai a bari a tafi da shi gida kuma abu ne da za ka ɗauko shi in ka kwanta da su ka dinga tsotsai ka tsotsai ne jiyan noriya ka ɗauko ka dinga tsotsan girman kai daga nan ka hango maganin wuyar nan iyaka da abu maganin girman kan nan iyaka na sai fatiya ta warware komai in aka ce mutum yau ya kawar da ya ya kawar da girman kai ai ma na ku gudu da ne ne manyan abubuwa kusan sai amara da su bi kafiran ai da dama ma kuntu asma'u shaykhal islam ina da malami ina ta hujja da malamin sa na sa jin shehin musulunci malamina ya tayyata قدس الله ya kolo. da ka na da ta da fa'uriya na gaba fahimta mu kwalace ba ya sha jin malam na faɗaƙar da mu da iyaka na abudu ake kawar da iya tun da su wani abu kana yin sa don Allah ne na ka ka nemi mutane su sani wadda iya ka na da tadfa'ul kibiriya faida ofiya ne mara biya idan mutum ya warke daga ciwon ya da iya kana abudu wa min marbil kibir ya ya warke daga ciwon girman kai wal ujubu da iya kana sayi wa min marbil dalali wal jahali ya warke daga ciwon hata da jayyaki da ihdina siratul mustaqim ya samu hidaya sani al-irshad wa tawfiq وفي من wa وأتقانه wannan mutum ya warke daga duk wani ciwace ciwacensa da ke damunsa da duk wasu rashin lafiyarsa da ke damunsa kalma nawa sun in mutum ya samu ya tuba da wa'in nan ya cire su a zuciyarsa ibar da za su cikin zuciyarsa ya zama nuna ya samu Yanya hmm? eh, ai, ai kana tuna iyaka na da zai mai mishi. yanzu misali ka yi haƙuri magana ta wanda yake za a yi ta daga yanzu ka tuna cewar ka taso daga ibadan kafa saboda wannan goron sallah wane mutum da na sun kafa zuwa sun kafa kaza sai ka tuna ba ka zuwa ka wa Allah ai ka ga daga nan ya tawa ba ka neme ka karafa gaba ɗaya kai da wuya ma baka haɗa da asali ba Allah tuba nake kada ka fata dan abun da nayi nake Allah kai ka fata dan abun da nayi na san na sabo ka kai fa ka kawo ni Allah huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa al-awwal wal akhir shi ya sayar da kai wannan ka ta ka kuma ya kawo ka ya sa ka ka ka fara to ai san shi ne maka kuma kana yin sa ne don neman Allah ya yarda da kai ba ka zo karatun goron sallah da don ka samu kafin suke inda za ka yi karatu da shi kana ne kuɗi da shi ba shi kawo ba ka tuna ai kana tuna cewa ka yi kokari daga nan kada tuna ayya aiki na ya rushe iya kana abu da zai tsone wannan riyar sai ka kuma noman kana ne maladan Allah ne zalla ko haka ai ko mutum ba dai ɗakin sa gidansa kan kankama da gobara a kashe ta da wuta to wannan iyaka na gudu ainihin yana kashe gobaran layi eh. ujubu'i kuma da juna kuke ai dama kusan an ce wannan iyakar sa in banda kibiriya kuma banda ujubu ai akwai abubuwa hatta ya za ku قبوري وأحكامه ورسم أنمر زيد والولا في أبواب العافية zai dinga walwalarsa zai dinga zirga-zirgansa ya wanke daga ciyukan masu nuni na zuciya ciyon riya ciyon girman kai ciyon wane ne jahilci hmm? kaga ya warke tun da jahilci ciwo ne abdal ma har mutum wannan zai yadda kafin marar lafiya ne an ɗauke shi an kashe aka ce ya rafu ya rafu ya rafu ya rafu ya rafu su roƙa maka wannan su shafa maka wannan su kulla maka wannan su tura maka wannan ya ba fara tsannan ne su ba shi wannan ƙwayar ya haɗiya a shafa maka wannan a zaunar a miƙe da ciwon da ke damunsa hakkin nan da yake duk ya tafi ya koma ya zauna a ta ce to bari ɗan fita kaga ka kwata ka tafi da kanka ka dawo kanka ka ka zauna ka ba da gidin gindin wata daga gidiya ka zauna Ha! ta samu sauƙi samu sauki sai jura lokacin na sai abin nan kaga sai na ita wata rafala na abin da nake son nuna wato ciwo babu mugun ciwo irin ciwon zuciya ba ka da lafiya ba ka sani ba a zaton ka lafiya kake mutum na riya tsammanin sai lafiya lafiya alhali ka kusa halaka mutum na girman kai tsammaninsa lafiya lau yake Allah hali ya kusa mutu ya kusa halaka mutum na jahili tsammaninsa yana da ilimi kaga bai lafiya yana cikin matsala to amma inda mutum zai samu ya warke da gariya ya warke daga girman kai da mabiyanka ya warke daga fata malam zai tashi yana walwala ciki yana annashuwa wato mutum ya tsaya gano haka ma aiki ne don yanzu mutu garin mutane ba su da lafiya tsammanin suke lafiyayyen da su <laughs> ka duba yariya ai ka duba kanka kawai daga kan kanka ka daga kanka zai je ka shigo ka ce to wanda ya sauka wanda ya sauka a gyara in Allah da a gyara a gyara wa tammat alaihi ni'matu ni'ma ta riga ta ci shi ai kan ka dole aka qur'ani ya kai da kitabu kitabullah Fatiya dai ta shiryatar da duniyar gaba ki ɗayanka in su hawa jinuwa amma ga alƙur'ani mutane sai su ɗauka ƙur'ani a rubuta ne a sha ƙur'ani a karanta ne a sauke sai a samu aiki ƙur'ani a karanta a sauke a tafi kin bashi sai a baka bashi Allah ya kanka shi ƙur'ani ba gaba da yana kan da ƙur'ani ba an ja baka da jaba'iri da e. ya kawo a mukaddiman nan sai qur'ani ya koma sai dai in an kwazo mutum daga aiki tare malamai su karantar maka qur'ani sirri ne mu karanta fatiha Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza na'am amma ya kamata mu san sakonnin da ke cikin fatiha tauhidi da ke cikin fatiyar nan shiriya da ke cikin fatiyar nan malam ta shiryatar da mu ta mai mu wasu mutane mala'iku mala'iku in ba don mantuwa ba da mun koma mala'iku to an sa mana sha'awa an sa mana mantuwa shi ne hana mana mu koma mala'iku amma alkur'ani da ya hana da wasu mala'ika zai yana mantawa tunda wannan abu da zai zauna ba na yana rabar da mala'ika hmm. a kai karanta yi ta da tasbihin ta yi da bijida kai karanta bijida kada yi kai inda da rawa da hidinar siratul mustaqim haka da niyyar du'a'i ba da miyan aya ba kada ya kara amma dai amma dai kauce da gaurin da ya kada a yau gare a fitar da wani abubuwa da wasu amma da a ce larabci zai wanda ke kunshi da waɗannan ma'anoni zai yi saboda domin eh, za a tafi ne a je da gaddama a kan cewa ana karanta ƙurani har a sujada amma zai hadisi ya inganta ba a karanta ƙurani a cikin sujada ka akai da aka malam mutum da ofiya wa rasala fi atwabil afiya wa tammat alaihi ni'ma هو رضي له دينه كده وكان من المنعم عليه سير الانتكام فدقت ان جماعة ده كان نعمة يا رب فارس يا رب فارس نم شهيدي بيتبا النبي بعد ما النبي amma ya zama salihi zai ya zama siddiqi waɗannan ayoyin suna kora mutum martaba ta siddiqanci martaba ta salihanci حين وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم باوئن ده الله يكشي أكبر وهم أهل فقاد الأرض su wanda Allah ya kuma kai shi da su ba su ne wanda ainihin ma'abota mata mata masu mummunan manufa mummunan manufa masu fushi ga ku abin da ya mai da abin da ya الذين عرفوا الحق wanda sun san gaskiya wa adala wa ana kai subhanallah a ce mutum idan ya san gaskiya ya san ƙarya ba ke yaje yi ƙarya ba ya gudu ne kana nan kana ce wani bai wuri idan mutum ya san na cin naman mutane haram ne kuma zai zauna na cin naman mutane ya san gaskiya ya ce ki da ita yana da mummunan kam mutum ya san me yake da suna ha'in ke khiyana ba kyau sai ya aikata ta ya yi khiyana ya ci amana kaga haza wannan shi ba ina da mummunan manufa kai abin kuma shigo ciki hmm? tun da magadubu alaihim sun san gaskiya sun kibin gaskiya asali abin da suka yi sun san annabi muhammad suka yi da shi daga ai bakan da yake duk wanda isan gaskiya ya ƙi aiki da gaskiya yana nan ya samu hidayatu bayan ya samu hidayatu tawfiq ba cin amana ba kyau kuma ya fi amana ya san ya fi amana ba kuskure ba da gangan sara min al-hirbi ya fita daga cikin salihai ka san ya san cin hanci bai kyau kuma ya karbi hancin nan ya zama cikin wanda Allah ya fushi da su to ka ma sauran madina kaka ya Allah shi ya mu daga wannan kada wannan karatu da muka da mahujja a ya kamata bayan sallan nan a gaban bankin rayuwarmu a kasuwanni a gaban bankin rayuwarmu a ofisoshi a gaban bankin rayuwarmu a makarantunmu a gaban bankin rayuwarmu a mu'amalolinmu a gaban bankin rayuwarmu a mu. a ga bambancin rayuwarmu a sana'o'inmu mu fa mabiya annabi ne mu fa ƴaƴan fatiha ne ƴaƴan iyaka na gudu wa iyaka na sa'i ne ba ya za a same mu da yaudara ya za a same mu da cin amana bai kamata a same mu da lalaci ba ya kamata a same mu ainihin zagaje a ko'ina masu masu zaga ƴan hamata عرفوا الحق وعدلوا عنه والضالين سوق الضالين وانت مطلوب بيفا قاشي قاشي كنسو وهم أهل فقد العلم سنة والله إلينا في ألالات أيكم السلام بوئة daukewa daga gare shi na ma koma don wannan karfi sai shi ake wa tammat alaihim ni'ima wa kana min al-mun'ami alaihim a na baro adab ibro اه بقينا كبار غير المغضوب عليهم يعرفون وهم اهل فقاد الكفد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه والضالين وهم اهل فقاد العلم هذا اللي نزل على لك بصدن قريبا الذين جهلوا الحق ولا يعني شيء ولم يعرفوه وأما تضمنها لشفاء الأبدان ده أي باب ديونه حديث من أفكي شفاء اشتمال الفاتحة آه، على شفاء القلوب وانا شنو شفاء القلوب أما قد أواتي ها؟ هنا جاء شفاء الأبدان ba za su yi amfani ba wankakkiya illa man aka Allah da kalli sani to sadama haliliya a ce ga magani ga yadda za a yi zuciya wannan ya mayar da duk wanda ya musu wannan hali ya mayar da zuciya salimiya a ga gaba da bu bai da girman kai sannan kuma yana abin hala alaba sai zafi haka yake to da wannan tsintun da abu shafshaf ne wa amma tadammunahu tadammunaha li shafa'il abadani amma tattarowar fatiha ga warakan dukkuna fafi sahihi من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا أي وترانا وسمتان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب sun wuce wani ƙauye ko wasu jama'a na larabawa falon ya karo ba su ba su masauki ba sun neme su masauki ba su ba su in kwana ba walam ya zayyifuhu ba su ba su liyafan haƙƙin ba ko ba dole suka nemi kira jirgin bishiyar ko ni jeji suka kwanta da kayansu shi kuma Allah mai iko ya sallaka wani maciji farin da da hayy ya fari farkin kabilar kuma farin sarki ana haka haka da shi fatau suka taso suka zo labarin na nuna sun yi duk abin da suka saba suna yi na maganin maciji lamarin nan yana kara mutum yana kara shiga wani hali فقالوا سكر وسكر فما ينبغي هل عندكم من رقية وقنا دمع دمي يا فاشو يا فاشو سجموا أو هل فيكم من راقي كنت كيف أقول لهم هذا فقالوا نعم فقالت ايه لقد ولكنكم لم تقروا له فديه ba ku ɗaukar da mu ba ba ku ba mu abinci ba ko da ba ku ba mu masauki ba ai ba ku kawo mana abinci ba ko da kallon malam muka zama a cikin ku mun neme ku irin mutanen ne kuma da za mu kai su idan an gaba ko wannan ya ɗauke kai wannan ya ɗauke kai ko ba mu ɗaukar da baki ko ba mu ɗaukar da baki ka tafi wata da kwana ka tafi ta ne wata da kwana Allah kiyaye mun mune wa ina mutane eh? don yin rufokan da mako sai a ce ai zargin ne barayi ne mana tun dama akwai barayi tun ɗan adam yayin da aka yi dana da yake tare da barayi sai dai ba hukunci ne salamatu alu mun ba za mu hukuma da ba hatta ta ja'alu lana jawalan sai da ayi jinga mu yi jinga da unguwar kan mu da nawa za ku ba mu wajen alolahun ala zalika kafin amin alganan ne aka samu su wani yankin garken dabbobi da za mu ba ku rago guda biyu ce a ah, albarka to za a ba ku rago uku ce a ah, na to guda biyar alaka dalilin misali tun da farki kan ayin za a bada rabu goma ma sun kiyar goma za a bada shi ta shi ke na zamu da kan da shi kwaje ala rajulun minna wani daga cikin da zai dinga ya karawa alaihi bi fatiha kilkita sai ya karanta fatiha ya kafa masa sai karanta fatiha ya kafa masa yana karanta fatiha ina tauba masa fakama ba zan mutum ya yi ba da yana da sai an kwantar sai an zayar sai ga shi ya nike yana numfashi da kansa ya bude da yana gane yayan shi yana gane matan shi yana gane abokan ba allan ya kumbihe kalama kai ka ce babu wani ciwo a tare da shi da haka nan ya karɓe kotu masu kawo فقلنا مكتي مكة لا مكتي لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كما يقدر أن تسمى النعوذ متل متنبي عن نبي القرآن إني سيمتي مشي إني سيأعاق ما يرمك كل ليفي متعوذ فأتيناه مكتبه النبي فذكرنا له ذلك مقام مكعم وانا فقال ما يدريك أنها رقعة كذب وعيسنا لك دعائي يا كي كسن كلوا كتابونك وضربوني عربا ما دري معكم بسامي ne نعم، ma وليك bani wani kafa wa ciki saboda in a yi tsakaya a ciki ku inda ya halatta hoto daga wanda eh, da aka tafi aka yanka zomo shijin aka kai maka sai ya ce aka tafi zoma a nan fakada ka bar mana kaga wannan hadisi nan ne ake tsora babin duk wani nau'in magani a ta misali ga ga irin wannan wahalar da ke mutum ji abin cikin sarkin ya kamata abin da in ka da rashin marar lafiya likita ya gwada ya gwada ya gwada ya gwada ya cire kuɗinsa ya yi islamic ya cire kuɗinsa ya yi me yake da suna ya auna jiri ya tsumbini ne duk bai ce ma komai ba ya gano ciwon ya ce kai mai rakari sai da akwai rashin gaskiya ko eh. sai ya kashe kudin da wajen ya yi ya yi tsada ta a to shi kenan nawa za ka biya yanzu ya ga gano magani nawa za ka biya shi kenan aikin ka ya dafi kudin ka ya baka ko kuma ka kama aikin ka ya baka ba laifi ana ita to ka hau garanto tun da bai ne kana iya aikin ka gama sai ka maka ta yanzu abin da za ka yi wallahi an bi can da samu na mota ma da na zoma amma da ke ai kawai ai kawai sai a bauta shi yin kyauta ba ai na nake kawo garanta فقد تضمن hadal الحديث Wannan hadisi ya tattaro رسول شفاء هذا الذي سامور وكيرو ونن ان وند ما تجي عليه بقراءه الفاتحه عليه فاتحه على كان تمام فاجرته على الدواء تودات الدشي دجاجين اذا اتى يسار دا مكري اذا اتى يسار دا وانين اذا اتى يسار الله يوركد وربما بلغت min shafa'i kai da dama warakan ta takan kai malam ya bulukku dawa abin da magani bai kai shi ba wani lokaci maganin ai sai dai ya kwantar da ciwo ya kwantar da ciwo in an ciwon ya lafa a sallame ka in an jima ya dawo amma warkarwar Allah la tu gadiru sakama هذا مع كون المحل غير قابل tare da wanda aka yi wa maganin ma bai karɓi maganin ba wanda ba musulmi ne ba shi wannan mugu ne ma wanda aka wanda abin nan dai imma likaunin ha'ula ilhayi ya fi zama mura maganin ba bai dace a musu ba saboda kafar da wannan kabila da musulmi na zai ma ba musulmi ne ba au ahla bukhlu ko kuma a kalla a ce marwata ne shi kuma ruwan ajima ila ne wani kuma da rashin mutunci kamar mutanen nan na na su annabi musa da kai fa kaifa idza kana al mahallu qabila wa inna mutade bai dace yi musu magani ba kwata kwata da su cancanci magani ba saboda rashin mutuncin su kwata kwata aka karanta musu fatiha aka roƙa musu Allah ta kawace me ya zakan ka da bawan Allah ne aka yi haka amin ba da ila su ne ta amaki Allah ne tun da ruwan cin Allah ne yi da an cin Allah ne sai ga shi an ce Allah ya warkar da su kuma ya warkar da su fa kaifa idza kana al-mahallu qabilan ya ya da wurin yana karban wurin mutanen kirki ne na'am eh a kowa ma in yi tun da fasiya fasiya ce illa akwai akan samu wani ya koli bayan Allah sun bori tun da ai baka ga da dama ka koma babin du'a'i ba da dama bayan Allah in kake roƙa masa Allah ke tsari ka gyara ka an ka roƙi Allah mun karanta a nan ai wata baiwa Allah na mai yawan ibada na wani ta ce da Allah wani ke mata wance ke samu cikin du'a'i ka famu ta ce kai mutum kai da miji ka gyara aikin ka roƙi Allah. Ina so abin darta yake neman na jin tsoron ruwa. ina jin tsaron da yake da tsuwa balƙin roba ina tsaron malaka sai haka wannan nau'i ne na tawadu amma kowa zai roƙi Allah ka gyara aikin ka ka roƙi Allah sai dai dan in kana son ka ce mutum ɗauke ne mace ke sana'a musamman na wannan duwaye to wannan kenan wa amma shahadatu at-tajarudu nan gwazon daga annabi abin ya aku a kan sahabbai ne to shin kowa da kowa ma kamar maganan bai tabbayar mun ji asalin magana to wannan magana ta tsaya akan waɗannan mutane ne ko kuwa ta tsallake su ni ma zan yi kai ma za ka yi ke ma za ki yi yace kasancewar fatiha waraka ne na jikuna amma shahadatu tajarubi shaidawa ta hanyar gwaji a aikace da zalika fahiya akthar min an tuzkara wato yawanta ya wuce ma a ambatota yadda mutumin da ya karanta fatiha ya samu biyan bukata suka karanta fatiha suka samu waraka a jikinsu sun fi an kayakin adadin alisabtosu sai dai nan muna iya tunawa da ba a zamanin da muke yanzu harafa ne ya faru mutane ba su ba su da imanin in abu ya same su su roƙi Allah ya ɗaukar da su ba su da imani da Allah sun fi imani da magani sama da imani da Allah don koyan za ka tara misalin ka yi musu irin karatun ce yanzu a cikin kowa ya taɓa shiga matsala ya tsaya ya roƙi Allah Allah ya warware maka ba ina son ku ce min guni ba ka kawo min matsala kaza na taɓa shiga matsala shi da tsakanina da malamina yana shi takwabin sai imin bulala ka je ka kwana baka yi bacci ba ka roƙe Allah ka roƙe Allah ka roƙe Allah da fafi kana zuwa makaranta ke cewa ne ba ka ji ba ka ji to amma ke ka ina gaya maka kaface in kaface za mu haɗu da kai ka ba ta yi ga ce du'a'i da Allah ya karɓa sai Allah ya karɓi du'a'i da amma a jiya kuma rabu idonka ya yi jajawar har ƙwallaye ya kanka. yace je ka sai gare lamarin ka babba ne in ba ka zo ba za a kawo ka kai kuma ka je ka kwana baka yi bacci ba kana roƙon Allah ba mu fai mayar da hankali a irin haka ba yaran ma ba mu nuna musu ba manyan ma ba mu nuna musu ba mu tsaya mu gaya wa Allah haka ƙarshe sai mun koma wani mai kama da boka boka yau akwai boka da dama su mayar da kasu sunan su malamai ba nan da za ka tsaya eh eh mutum Thank you. wai ni ne akwai sauran rayuwa Allah ta'ala yawa yana cewa wani bai ba eh, muna maganan tasirin du'a'i a yau da mu ɗauki an yi baya baya da magana tasirin doya an na kawo magana har ta yara an kada da wajen tun da abubuwa da dama kakan gano abun da mutane ke ciki ta hanyar yara da ce akwai wani wanda eh, an je asibiti hatta asibitin an ce dai a koma dai a ci gaba da kuma Allah wannan ciwo na ka kaba ya lalace kaba ya lalace ina zuwa gida sai wasu bayan Allah suka duba su sai eh, matar ta kai da Allah ku roƙa masa Allah Allah ta Allah kira ya bashi lafiya suka roƙi Allah har ba sai ga mutum ya mike bayan ya mike likitan da zai gaishe ce a ah, shi ne ya zama haka shi ce a yi masa aski da aka yi aski sai ga gashi ya sake sauran ce ka a yi da sauran rayuwarsa kenan al'amarin ya faru ne asali da garwan Allah to shi ne dai muke bari ce wannan abun ya wuce ma diddiga ya wuce a ambato shi ya wuce kaza mutanen da suka warke ta dalilin karanta fatiha eh eh shi ya harbi har ta kiran jikon na din ciwukan da suka kan har suka zo suka halli ciwukan magungunan na na jikin din ma to duk da mata wa zalika wannan fi kulli zamanin kamar magana a n'a ke to wannan ciwo ko wanda ko wanda zai wannan du'a eh ka wanke zuciyarka ka gyara halayenka abu ya taso ma tsaya ka roki Allah sai eh. ya shi ba abdan duka zai haɗu da saƙon da ke cike ai girman saƙon ne ya sa ina nuna cewar yadda Allah ya ajiye wannan sirri a cikin wannan mafiya to ni ina son Allah ka bada lafiya kan tun da ma'anin kanta ya ta tsaron har samun lafiya hai zai da ma'anan da komai ba wai sai ya iya kawo dukkan ma'anan da ke ciki ba sanin ma'anan abin da yake magana dan kusa kusa sakonnin da ke ciki duka yana kallon su da ma'anan wanda da ma'anan ya fi ganin girman wakin aiki to wa zalika kulle kulli zamanin shi ma zai kita wa kada jarrabtu ana min zalika yace ni na gwada wannan ni da nake muku magana na gwada wannan abati a fi nafsi a kan rayuwa ta na yi wa kaina du'a'i da fatiha na yi wa kaina ruku'ya da fatiha na warke wa fi ghairi haka da wani na umuran adiba al'amura masu ban mamaki akan fatiha wala sayyama musamman ma muddatal maqami bi makkah lokacin da zauna a garin makka ya zauna a haramin na wani lokaci a azza Allah ta'ala fa innahu kana ya'ridu li alamun mudijatu ita wasu ci wace ci wace kan tafe min kai ciwo ma yana da da hankali ba ƙananan ci wace ci wace ne ba bai haifo ta kado tattaba wani harkata nan ne shi kan sun su dakatar da aikace-aikace na na ibada ba za fi sai a suna tawafi Na tsakiyar tawafi ya kusa yanke jiki ya faɗi a tawafi wa gairi fa'ubadiru ila kira fatiha sai in yi maza in karanta fatiha cikin ikon Allah sai Allah ya bani sauki wa amsahu biha a ala mahallil alami in shafa wurin raɗaɗin ainihin ba na karanta fatiha kila da Allah kafa ta baya Allah ba me yake da suna ban kafa kafin wurin kafa kafin saurin ya mutum dole ka je ka ma, inda kake ko wani ciwon kai ya sa na fara ganin jiwa zan tafi in faɗi sai mu ko yanzu mafi yawancin mu ila hadi ya fi da cikin mu idan shi ya same ka kawai da magani in dai ba wa'annan sayoyin ba in dai ba waɗannan ƙwayoyin ba in dai ba wannan ruwan ba ba wannan menene ba mutum bai kai ya tsaya ya gaya wa Allah ciwon sa Allah ya warkar da shi ba mahallin alami faka annahu hasatu sai zama kamar wani dutse ne tasqutu misalin maruru ne ya safo maka ya hana ka menene ka ganta karanta fatiya ka shafa inda malam karshen ta sai ka ji in imanin ka ya kai imani ka yarda da Allah kana da garanti sai ga Allah ta'ala ya wutar da wannan ciwon kai kai jarrabtu jarrabtu a dalika na gwada wannan miraran adida adidatan na yi wannan da yawa wa kuntu akhudhu qadam kirma akhudhu qadam kawo kofi ko amma ne ne jarab ta fata jarab ta zalika ne rana wa kuntu akhudhu qadam nakan dauki mona min ma'id zamzam na ruwan zamzam فأقرأ عليه الفاتحة إن كرم الفاتحة بنارا وعسر به شاء فأجد به من النفع فمفائلة مفائدة جريشي والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء فقال الدوام عجلنك ولا أبي الله maimakon kaza ba wani abu ne ake karanta ba sai ka ɗakko sai ke ɗakko ya karanta fatiha da ikhlasi da gamsuwa da Allah da imani da Allah da gaskata manzon Allah da yakinin abin da ke ciki ko kasa ga Allah ya sauka tsabatin irin abin da ke ciki wal amru a'zamu min dalika ya ayyuhal lamarin amanu ya wuce wannan wanda ku duba wancan ba na bangaren zuciya maganin zuciya wannan maganin bangaren jiki abin da ya magance ma'anawi ai kaga bangaren jiki din babu aula walakin da haka da kowace imani masha Allah daidai da irin imanin mutum da Allah imanin mutum da manzon Allah imanin mutum da addinin musulunci wata hatil yaqini da ingantaccen yaqininsa wallahu al-musta'an

a ai fushi fushin laifinsa kake yake jin haushi ba asalin mutum yake jin haushin ba ba addinin mutum ke jin addinin da ya haɗa su da shi kin gaskiyarsa kin gaskiyarsa yake fushi da ke yau da zai gyara kan shi zai dawo ɗari bisa ɗari ba ma maganar dawo ba har a yanzu din nan yana tare da duk da gaskiya inda ba sa tare inda fi rashin gaskiyarsa amma ina da ayyuka masu kyau to wa'insan ayyuka masu kyau mutum na tare da su amma a wannan babi nashi to bai kamata mutum ya zama guna ina kushi da su sai dai nan sai ka ga in ba fa'a ba sai ya amfani da wannan da mahaɗaika mai kyau dinga rusawa annabawan bai kamata ba ya lafi. ana kin mutum ne mummunan aikin da ke shi ke amma inda yake yin dole sai ya so shi Allah ya taimake mu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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وبينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حقنا وفي الآخرة حقنا سمعتنا ربنا رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام محمد على المرسلين الحمد لله رب العالمين